Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da da biyu biyar sai kuma alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan rigamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban da aka samu a yunkurin shawo kan rikici da ake fama da shi a yankin da ke amfani da harshen Ingilishi na ƙasar Kamaru. Sai kuma shirin na ƙasa ba kasawa ba da Suleiman Muni Barma ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya koma kiri. kwamitin shari'a a majalisar wakilan amurka ya kada kuri'a akan aza laifin yi wa majalisa rashin da'a kan attorney general william ba game da kin amincewar ma'aikatar shari'a ta baiwa majalisar tarayya cikakken bugun rahoton bincike da robert muller ya gudanar a kan kurasha ta yi katsalandan a zaben amurka na shekarar 2016 kwamitin ya kada kuri'a ne a kan jam'iyya inda masu neman aza laifin a kan ba suka samu rinjayi da kuri'u 24 bisa kuri'u 16 na waɗanda ba su da ra'ayin hakan kafin kada kuri'an a jiya laraba fadar white house ta ce shugaba donald trump ba shi da wani abin yi illa ya yi amfani da alfarmar da doka ta bashi ya hana ba da abubuwa da kwamitin ya nema a cikin sammaci da ya baiwa fadar white house din abinda sakatariyar harkokin 'yan jarida sarra haka sanders ta kira wuce gona da iri da nuna iko da shugaban kwamitin na bangaren republican gerald nadler ya yi ta ce fadar white house da attorney general ba babu wanda zai mutunta bukatar nadla da ya saba wa doka a cikinsu lauyan shugaban kamfanin fasahar sadarwa na kasar china ya ce zai nemi kotu ta dakatar da shari'a da take yi wa meng saboda wasu kalamai da shugaban amurka donald trump ya yi a baya babbar jami'ar kudin wawe meng wanzu ana mata daurin talala ne a kasar canada yayin da take jira ko za a mika ta zuwa ga amurka inda ake neman ta bisa zargin aikata laifin damfara. meng da lauyanta scott fenton sun bayyana a gaban kotu a vancouver a jiya laraba fenton ya ce kalaman da trump ya yi a baya cewa zai shiga cikin batun meng inda hakan zai taimaka wa shirye-shiryen ciniki tsakanin amurka da china lamarin da lauyan ya ce zargin da ake yi wa meng na siyasa ce kawai fenton ya kira kalaman na trump da barazana da kuma lalata tsarin doka da oda Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jama'ai a ƙasar Mozambique suna nan suna aiki ga dangadan domin shawo kan barkewar cutar kwalara a ƙasar da ta biyo bayan mahaukaciyar guguwar Kenneth da ta yi barna a watan da ya gabata. Kenneth mahaukaciyar guguwa ta biyu da ta afkawa ƙasar cikin makonni biyar ta lalata asibitoci kana ta lalata aikin raba ruwa a ƙasar. hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta kiyasta akwai mutane kusan dubu ɗari da dubu casa'in da ke buƙatar taimakon magani ko kuma suke kan haɗarin kamuwa da cutar a mozambique in ji mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya stefan dujurak kenneth ta afkawa mozambique ne yayin da ƙasar take fama da barnin da mahaukaciyar guguwar ida ta mata wacce ita kuma ta afkawa yankin tsakiyar ƙasar makonni kafin kenneth guguwar ida ta lalata birnin bera mai tashar jirgin ruwa ta kuma kashe mutane sama da dubu a kasashen mozambique da malawi da kuma zimbabwe shugaban amurka donald trump ya kakaba wa iraq takunkumi a jiya laraba sa'o'i bayan da shugaban iran din ya ce ya janye daga wasu bangarorin yarjejeniyar kasashe shida masu arzikin man fetur trump ya faɗa a wani umarnin shugaban ƙasa da ya fitar a jiya laraba cewa akwai sababbin takunkumai da aka dora wa iran wanda ya haramta mata fitar da duk wasu nau'o'in karafa da suka hada da baki da fari da kuma jan karfe zuwa kasashen waje wata hanyar da iran din tafi samun kudaden shiga takunkumi da amurka ta dora wa man iran wani babban al'amari ne da ya mummunan tasiri akan tattalin arzikinta masana'antar karafai a iran babbar kafa ce da ke samarwa kasar kudade trump ya faɗa cewa matakan da muka ɗauka akan iran sun hana ta samun kudade da take tallafawa ayyukan ta'addanci saboda tattalin arzikin kasar na kan hanyar rushewa gwamnati ba ta da kuɗi kana kuma ana fama da tsadar rayuwa Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu a ƙasar Kamaru inda hukumomi ke ƙoƙarin shawo kan tashin hankali da ake fama da shi a yankin da ke amfani da harshen turancin Ingilishi. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton Moki Edwin Kinzeka. da Muhammad Babali ya fasara zai kuma gabatar. Hukumomi a jamhuriyar kamar sun ce 'yan awaren da ke arewacin kasar masu magana da turancin Ingilishi da kuma mayakan kungiyar Boko Haram 165 suka mika wuya don radin kansu a cikin watanni biyu da suka gabata yayin da ɗaruruwan 'yan awaren suka ce sun daina ta da ƙayar baya. Amma yayin da Moki Edwin Kitizinka take haɗa mana rahoton daga babban birnin ƙasar Yawunde. akwai tambayoyi akan cewa ko waɗanda suka mika wuyan su ne hakikanin 'yan ta'addan ko kuma 'yan awaran masu magana da turancin ingilishi sojojin ƙasar kamaru da kuma wasu ƙungiyoyi da suke goyon bayan gwamnati suna ta tura wani hoton bidiyo a satin da ya gabata da ake zaton tsohon shugaban mayakan 'yan awaran ne mai suna Yannick kawa faifayin bidiyon ya rabu gida biyu Bangare na farko yana nuna kawa yana cewa ba zai daina ba wa mayakansa umarni don su murkushe sojojin ƙasar ba. Bangare na biyu ya nuna kawa yana faɗawa wa taron jama'a cewa wata kafar yanar gizo ya shawo kansa da ya miƙa wuya ga bataliyar sojoji masu saka baki da sauri. I was in touch with one man online, I decided to akwai wani mutum da nake magana da shi a yanar gizo shi ya fara karfafa mun gwiwa sannan na yanke shawarar na miƙa wuya da kaina zuwa bataliyar sojoji masu saka baki da sauri tun daga ranar har zuwa yau ni yantacce ne kwamitin kwance ɗamara da sake haɗin kan ƙasar kamaru wato ncddr a takaice ya ce kawa yana ɗaya daga cikin mutane 165 na 'yan awaren da ke arewacin ƙasar masu magana da turancin ingilishi da kuma mayakan ƙungiyar boko haram waɗanda suka mika wuya tun a watan maris da ya gabata shugaban kwamitin kwance ɗamara da sake haɗin kan ƙasar kamaru wato ncddr a takaice francis fayango ya ce mutane hamsin daga cikin mayakan daga yankunan kamar guda biyu suke waɗanda suke magana da turancin ingilishi yayin da ɗari da tara daga garin mora suke wanda yake kan iyaka tare da najeriya Adadin zai iya zama kaɗan, amma ina tunanin muna iya ƙoƙarinmu, saboda idan ka ƙara akan wannan adadi da muke da shi, muna da ɗaruruwan waɗanda suka ajiye makamansu. Muna tafiya a hankali ne domin mu ɗauke su zuwa wannan cibiyar yanzu. za mu mai da su can da zarar an ɗan ƙara samun sha'anin tsaro ya inganta. Yango ya faɗa da yawa daga cikin waɗanda suka miƙa wuyan suna wasu gurare da ba zai bayyana su ba saboda dalilin tsaro. Ƙin yin cikakken bayani ya ƙara jefa shakku akan bayanan gwamnati. Joshua Medong na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Kamaru da suke saka ido ya ce zai matukar wahala cewa ka yarda da waɗanda suka miƙa wuyan na 'yan awaran da kuma 'yan ta'adda. Ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da kuma 'yan fashi da makami da suke tara manyan hanyoyi suna yin sata, kisa, garkuwa da kuma kwacewa fararen hula kudade a cewar maduwan Gwamnatin Kamaru ta ce akalla mutum dubu suka mutu a cikin shekaru uku a rikicin 'yan awaran yayin da Boko Haram suka kashe sama da mutum dubu ɗaya da ɗari biyar tun lokacin da suka fara ta da ƙayar baya shekaru tara da suka wuce. a gaida babadiya kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila akan harkokin da suka shafi mutane masu nakasa a kasashe masu tasowa ni ne sule mummuni barma a wannan karan shirin na kasa ya bakunci garin kano a tarayyar najeriya inda wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kori ya tantauna da aminu ahmad tudun wada mai aikin kera keken guragu sana'ar da ya koya da nufin samarwa guragu sassauci akan maganar kai da kawo bayan da ya lura cewa larurar kafafu na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke hana wa nakasassu samun ilimi ko da yake kafin ya rungumi wannan sana'a bakon shirin ya fara ne da kasuwanci to amma ku bari ku ji yadda aka yi ya haɗu da larurar da yake fama da ita a lokacin da na haɗu da wannan nakasa na da shekara uku allah ya sa na samu wannan nakasa ta kafa babana ya yi alwalara da magariba zai tafi masallaci sai aka min alwala sai ya bani buta ya ce to kai gida ka zo mu tafi masallaci ina shiga zaure sai na yanke jiki na faɗi ina faɗuwa na kama kuka ya taho daga kofar gida ya zo gurina babata ta taho daga cikin gida ta zo gurina ban daidai na kuka ba ta karɓe ni shi kuma ya haƙura ya tafi masallaci karshe dai haira daga masallaci ina kuka a wannan lokaci gari ya waye aka ɗauke ni aka kai ni asibitin murtala daga asibitin murtala a wannan lokaci da safe ana sa na aboki eh, baho za a yi mun wanka aka ga kafata ba ta shurawa to shi babana ya ce to ku zo mu tafi asibiti aka kai ni asibitin birni daga asibitin birni turawa suka yi iya kokarin su to lokacin dala orthopedic wato asibitin kashi na dala turawa ne suke aiki babana daga nan ya sake ɗauka ta aka ce aka tafi da ni asibitin abin dala to lokacin turawa ne su ne suke yi wa mutane operation menene diddi aka yi iya kokarin da za a yi a ga na samu tashi Allah bai yi ba babana dai duk inda za a shiga babata da bokaye da malamai da duk inda za a shiga aka yi iya da inda za a shiga karshe dai aka hakura aka bawa Allah a ca wannan. Tun a wannan lokacin uh, uh, dama kafofin duka biyu ne ko kuma a ɗaya ce ta fara kuma daga baya ɗayar ma ta taɓo kafofi na guda biyu ne saboda a tsuguna nake tafiya duk wanda yake kallon talabijin ko yake wani abu zai dinga gani na to a haka na samu kaina a gurguntar bana iya tashi saboda a lokacin akwai cututtuka kamar guda hudu wanda gwamnati da ma'aikatan lafiya duk sun da hankali a kansu so da a lokacin akwai kuturta akwai 'yan rani akwai kurkunu akwai ƙazuwa to duk ana ganin wasu ciwuka ne waɗanda suke damun mutane a ido karar ana kallo amma a lokacin ana amfani da cewa duk wanda yake da larura irin wannan tamu ta folio wato sai a ce ai shan inna ne wai su isko kai ne ko ka je gindin bishiyar kuka ko wani abu ko ka taka wani abu ko ka taka aljani shine ake taba ba a gano cewa wata cuta ce ta daban wacce ake sha a ruwa ko a iska ko a wani bata zo ba to shine dalilin yaya rayuwarka ta kasance musamman kana matakin yaro batun makaranta da sauran abubuwa an yi makaranta ne eh na fara makaranta firamare ta farko ina fara zuwa to da baba na ya tashi daga unguwar da muke nan bayan kai shekara kamar nawa bayan na yi shekara kamar shida ina da gurguntar to abokanai na waɗanda muke wasa da su wasan ƙasa da sauransu aka je aka zuba su a firamare ni ma aka haɗa da ni to waɗanda suke ɗauka ta a baya muna tafiya makaranta da rani gane nauyi kuma muka tashi daga gidanmu kusa da makaranta muka koma wani guri mai nisa tsakanin makaranta da gidan to sai ya zama yaran ba sa iya ɗauka ta zuwa makarantar firamare din da sauransu to a nan na samu matsala na ci ah, to ni yanzu shi kenan na haƙura kenan babu karatu sai na gano kirkira a lokacin na ce to saboda allah ina ganin babu abin da ya hana ni zuwa makaranta da na girma sai na gane babu abin da ya hana ni zuwa makaranta sai rashin keke na guragu wanda za su tuka su je su zamana suna da kafa za su iya zuwa to daga nan ne na ce to ni kuma zan yi maganin keke bayan wannan lokacin da ka daina zuwa makaranta saboda lalurar rashin abin sufuri yaya rayuwa ta kasance a rayuwa da ta kasance sai na zama na cewa na zo na zauna a kofar gida na kama tireda hakan nan in je Eh, kasuwar kusa da unguwarmu in dan siyo abubuwan da zan iya siyowa in zo in kasa ko kuma in wani za shi kasuwa in bashi cewa siyo min maganin sauro siyo min alewa siyo mun dai wani abu da dai din naga ana siyarwa yara suna siya sai na dinga irin wannan harkar kasuwancin hmm. a haka na kasance na iya kasuwanci sannan da na gane cewa e ai rashin keke ne ya hana ni to sai ne wata zuwa makaranta inda zan ci gaba da mm. karatu to zuwa yaushe ne ka dinga yin wannan trader kuma ta kai wannan mataki misali wannan saye da sayarwa da kake na kayayyakin masarufi a kayan masarufi da na dinga saye da sayarwa na fara yin saye da kayan masarufi tun alif ɗari tara da saba'in da a da bakwai mm. to na fara yin wannan ina yi na yi na yi har sai da ta kai kana dan shekara wajen sha bakwai. ina da wajen sha bakwai to a lokacin da na fara yin wannan ina sana'ar tun da na je ina koyon aikin kafinta a wurin wani babanmu wan wani profesa a unguwarmu a lokacin ban fara kasuwancin ba to ina zuwa gurin wani tsoho hmm. yana harkar kafinta saboda duk ƴaƴansa abokanai na ne hmm. to da na zo nake son zan fara kasuwanci sai na ce masa baba eh ina son za a yi man ɗan ƙaramin shago haka kes hmm. ina son zan fara sai da kaya daidai shagon duk mutumin da ya san tabarman leda karama mai kafa shida din nan bai kafa hudu hmm. to daidai yadda ya min shagon kenan kuma a lokacin abin da na bashi cewa ya kawo naira goma sha biyar in siyo wasu kaya in haɗa maka wannan shagon hmm. na siyo ya haɗa mun ina nan ina kasuwancin ina kasuwancin daga alif ɗari tara da saba'in da bakwai har na zo da takwas har na zo da tamanin da uku a lokacin ina kasuwancin sai da na kai ina da babban shago a unguwanmu a nan tudun wada ya zama na katon shago na sai da kayayyakin masarufi na je kasuwar sabon garma na siyo kaya saboda a lokacin da aka canja min babban shago sai da ne aka yi min kanta hudu wanda in na siyo kaya yau to sai gobe zan kasa su to amma da wani lokaci ya zo aka ce a rushe shaguna a rushe kyasa-kyasai to a lokacin kuma sai ya zama nan kuma sai na dena wannan harkar sai na koma yin kere-kere na ce to ina da wani tunani kwaya daya gura ni rashin keke ya hana ni in ci gaba da karatu in karasa firamare na bare in tafi sakandare bare in tafi jami'a sai na ce to tun da na gano keke ne ya hana ni tafiya kuma ana haihuwa gura guba ba a haihuwa su ba me zan yi wanda zai sa guragu su sami keke saboda su ji daɗin tafiya makaranta kada su ma su samu kansu kamar yadda na samu kaina ban iya karasa firamare ba bari in shiga sakandare sai na ce keke zan zo in fara kerawa tun ina zuwa na hangi masu yin keke a kano a lokacin mutum biyu ne akwai wani mutum ana ce masa kwalle da a sabon gari yake yi a ila road daidai bayan bankin inyamurai ya tashi daga nan ya koma dakata akwai wani dattijo da yake yin sa a jakara sai ai wata shida ka ba da kuɗin keke naira ɗari ko ɗari biyu ba a gama maka keke ba sai ai wata shida ba a kare maka na ce to idan wayannan mutanen guda biyu suka mutu a kano to yaya zami saboda haka kaga ba mu da wani wanda zai muna sai muka koma muka ce to dabarar da ya kamata yi muka je muka sai keke guda ɗaya muka yanyanka shi muka zo muka dinga gwada shi da ni da akwai wani ana ce masa audullahi bako da akwai wani ana ce masa muhammadu gumal da akwai gani akwai muhammadu sa'idu wato muhammadu keti muka taru muka ce akwai wani ibrahim malumfashi shi ya rasu muka zo muka haɗu muka ce ku zo fa mu dage wa kanmu abin hawa da muka yi keke na ɗaya a kano a nan katsina road daidai wajen abin residential hotel muka samu wani inyamuri a gurin muka ce masa muna so za mu haɗa keke na guragu ya za mu ce ku zo ku zauna mm. duk ina abin da kuke so ku yanka ku zo zan ba ku dama in za ku iya yanka ku yanka in ba za ku iya ba ku zo ni zan yanka muku ku yi mashamadin shi me yake shi walda to masu nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan tantaunawa kafin wannan lokaci a madadin mahmud ibrahim kwari da bakon shirin na kasa aminu ahmad tudun wada ni sulaimu muni barma ke ce da ku muni lafiya To a gaida malamai sai kuma rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Ghana a wannan mako. Ghanaian Times da mu so sharhin jaridun na yau kuma Babban labarin ta ne. ayyuka 81 karkashin shirin gunduma ɗaya masana'anta ɗaya za su soma aiki kan ƙarshen shekarar nan. Ministar masana'antu da Tireda ne ya faɗi haka. Ministan na masana'antu da Tireda, Mr. Alan Kojitramantin ya ƙara jaddada aniyar gwamnati na gabatar da wannan tsari na gunduma ɗaya masana'anta ɗaya kan ƙarshen shekara ta 2020 game da abin da ya ce aiki na ci gaba cikin tsanaki kuma kan karshen shekaran sama da irin waɗannan masana'antu ɗari za su ma aiki yadda duk yan Ghana za su tabbatar da cewar gaskiya ce ba yaudara ce ta siyasa ba. Ƙungiyar Kadago wato TUC ta nuna rashin jin daɗin ta ga ƙungiyar ma'aikatar masana'antu da kuma kasuwanci wato ICU. Jaridar ta ce ƙungiyar Kadago wato TUC ta nuna rashin jin daɗin ta game da halayyar shugabanni da wasu mambobi na ƙungiyar masana'antu da kasuwanci na ƙasar nan yayin faretin ranar Mede. A wurin wannan fareti ana na kira wasu ma'aikata da ake zato mambobi ne na aita wannan ƙungiya suna ɗauke da kwalaye da an kan rubuta a cikinsu. Dr. Bakai ne babban magatakarda mafi muni wadda kenan bai gabatar da aikin da ya kamata ba a tarihin ita wannan ƙungiya da ta kadagu gudu. Ƙungiyar ma'aikatan Treda na wahala ƙarƙashin shugabancin ka a cikin wasu abubuwa da sun kanu na damuwarsu ga shugabancin na ƙungiyar kadagun. Da yake jawabi ga wani taron manema labarai a nan Accra jiya Dr. Yahu babban magatakardan ƙungiyar ta kadago ya yi kira ga ita ƙungiyar masana'antu da kasuwancin da maza su fito su nemi afuwa ga manyan baki a wurin taron da sun suka hada da shugaba Nanado dan kwakufa Ado da mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumiya. Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta ruwaito cewar jam'iyyar NDC ta yi amai ta lashe akan rajistan kadin nan da ake cewa Ghana kad wato katin shaida na zama ɗan ƙasa kenan tana mai kira ga mambobinta da su shiga a dama da su a atisa'in. Jaridar ta ce babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress wato NDC tana mai kira ga mambobinta ta shiga a dama da su dangane da wannan atisayi na rajistar katin na ɗan ƙasa bayan an kama wasu jami'ai na hukumar ta gane 'yan ƙasa nia kenan suna rajistar mutane a cikin dare jam'iyyar wacce tun farko take da matsala da tsarin rajistar ta yi kira ga mambobinta su kauracewa wa atisayin yanzu dai a wurin wani taron manema labarai a nan akara shi babban maga takardar jami'iyyar Mr. Peter Tukuno ya yi kira ga mambobi da su shiga gadan-gadan a dama da su wurin rajista na katin shaidar ɗan ƙasa. Da wannan kuma muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Redwan Allah Mukhtar Bas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma lokaci ne na ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan gode ne ma kiristocin jihar Kaduna da suka je suka ziyarci 'yan kasuwan garin Kaduna saboda a rage kaya wa masu azumi su samu sauki lallai wannan ziyara da suka kai na a rage kaya domin a samu sauki a azumi sun cancanci yabo kuma haka ake so wannan zai kawo haɗin kai lallai muna godiya a gare su su ci gaba da yin haka domin shi zai kawo zaman lafiya da kuma haɗin kai daga ƙarshe kuma muna fata musulmai za su yi addu'o'i a wannan wata domin a samu zaman lafiya a Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa murya Amerika mai magana Bello Alali Unguwa Hassan da Local Government Kibisar Najeriya. Yau ra'ayi na ya karkata ne bisa ga yi wa 'yan Nijar jaje alhakikanin gaskiya son jama'a sai gwamnatin Nijar. Saboda alhakikanin gaskiya inda aka ce shugaban kasa ya tsaya ya kaddamar da a ainihin tsayawa ta jajanta a yi wa a yi karɓar ta'aziyya na kwana uku ya dace ga mutum 60 a najeriya mutum 160 don sun mutu ko 260 don sun mutu shugaban kasa muhammadu buhari saboda kafa ɗaya shi shi kasashen yammacin turai kasashen laraba wurin taron tattalin arziki kowa za a tara ma arzikin in an tara babu kowa ana tara mutane arziki min gaskiya abun da aka faɗi sai an ga soyayya balasa ta ce sai ta ga soyayya hatsi da mai shine buhari ke yi wa talakan najeriya kuma muna yi mai roƙon allah allah shi gwada mai ya sauka lahiya kuma muna roƙon allah ubangiji sarkin sarauta in dai sai kuɗi na yaka zuwa ƙasashen yammacin turai allah shi kawo wanda ka binciken shi duk abin da ya tara sai an kwalkwalo shi saboda muna ganin abubuwan da buhari ke yi ba son talaka ba ne a ce ana kashe mutane kasarsa kana zuwa taron tattalin arziki kana zuwa hutu ba sai kare don harshe zama kai ne shi ciwo zai yi a sai kare don harshe kai ne shi ciwo kan najeriya su tsaya tsayin ka su zaɓe ka ka kama yawon tafafi ka ka nan ka nan bai ba kadiba mutum ɗari mutum sittin na sun je Nijar amma gwamnatin su ya jajata mu talakawan amma mu ji abin da ake gai kullum an tare wanga kullum an kame wanga kuma ka sai makamai a ce eh, Buhari na son talakan Najeriya. Kafin mu karkare ga tsarabar watan Ramadan. Assalamu alaikum ni ne Sanusi Ahmad Kutama shi da azumi wato shine kamewa daga wasu sha'awoyi guda biyu na cin abinci ko sha da kuma kamewa na sha'awan gaba na cin saduwa da iyali tsawon huduwan alfijar zuwa faduwar rana daga cikin wannan wata na ramadan da ya kama ha zuwa karkensa. to wannan shine azumi wanda allah ya wajabta wa musulmi wajibi ne matuƙa yana da lafiya matuƙa yana a gida ya wannan azumi a duk tsawon rayuwarsa idan wannan wata ya kama saboda faɗar ubangiji shahar ramadan allazi unzila fil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-hudi wal furqan da kuma ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku ku yi azumin nan domin ya ja ku zuwa ga jin tsoron Allah to Allah ya tabbatar mana da jin tsoron Allah ya sa wannan azumi namu ya tsarkake zukatanmu da halayenmu gaba ɗaya ya sanya mana karɓuwa a cikin ibadanmu da kuma addu'o'inmu assalamu alaikum to madalla sai kuma tashin muhimman kanin labarai kwamitin shari'a a majalisar wakilan amurka ya kada kuri'a akan aza laifin yi wa majalisa rashin da'a kan attorney general william ba game da kin amincewar ma'aikatar shari'a ta baiwa majalisar tarayya cikakken bugun rahoton bincike da robert mueller ya gudanar a kan kura sha ta yi katsalandan a zaben amurka na shekarar 2016 lauyan shugaban kamfanin fasaha sadarwa na kasar china ya ce zai nemi kotu ta dakatar da shari'a da take yi wa meng saboda wasu kalamai da shugaban amurka donald trump ya yi a baya babbar jami'ar kudin wawe meng wanzu ana mata daurin talala ne a kasar kanada yayin da take jira ko za a mika ta zuwa ga amurka inda ake neman ta bisa zargin aikata laifin damfara meng da lauyanta scott fenton sun bayyana a gaban kotu a Vancouver a jiya Laraba. Masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma canza la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta garago da Abdulaziz Turo ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin BOA. kuna kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya karanto labarai da kuma salama abo da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri.